shirin da za mu soma a fadar shugaban kasa domin tunatar da kucewa a ranar jiya shugaban kasan shugaban majalisar koli ta cnsp general do brigade chani abdurrahman ya gana da daukacin gwamnonin jihohi guda takwas na kasan nan inda ya tattauna da su akan maganar jagoranci musamman shugaban kasan ya tattauna da su ya yi shawarwari da su ne akan muhimman batutu wanda ya kamata a ba karfi domin inganta harkokin jagoranci da tafiyar kasa baki yanta. Babban sakataren majalisar koli sai na Spain Colonel Sahabi Sani daga nasu bangare ya karbi taimakon filayen gidaje 500 wanda kamfanin Valimo ya bada a matsayin gudunmuwa domin a taimaka ma 'ya'ya da matan sojojin da suka rasa rayukansu a filin daga. Sannan kuma shugaban kamfanin ko kuma Group Valimo ya yi amfani da wannan dama domin sanar da cewa idan Allah yarda nan dan lokaci kaɗan zai gina gidaje da za a sayan ma jami'an tsaro da su a cikin farashi mai husa gidajen da aka yi wa suna da lakabin site abdurrahman chani lokacin da yake magana da sunan shugaban kasan babban sakataren na cnsp colonel sahabi sani ya isar da safifiyar godiya zuwa ga shugabannin kamfanin na valimo saboda wannan taimako wannan aiki na jin kai da ya yi wanda ba shakka zai taimaka ma iyalan sojoji da dama da suka rasa rayukan nasu damar samun gida ko kuma filin mallakar filin da za su gina gidan don samun yadda za su inganta mutuncin rayuwarsu. minister shugaban gwamnatin ƙasar nan ya gana da wata babbar tawaga ta bankin raya kasashen Afirka BAD. Ali Muhammad Lamin Zani ya tattauna da su ne akan hulɗa da ke akwai tsakanin bankin na BAD da kuma gwamnatin ƙasar Nijar musamman jami'an bankin sun zo ne su sanar da gwamnatin cewa suna nan suna shirye-shiryen zauwa domin farfaɗo da duk wasu ayyukan da suka tsaya waɗanda bankin raya kasashen na Afirka ke zuba kuɗaɗen gudanar da su wato ayyukan da suka tsaya sakamakon juyin mulkin ranar 26 daga watan yulin da ya gabata a wani fanni kuma mu sanar da ku cewa prime minister ali muhammad lamin zani ya jagoranci wani muhimmin taro da ya hada kwararrun ma'aikata na gwamnatocin nijar mali da burkina faso a ranar yau dinnan da safe shi dai wannan taro taro ne na share fage ga taron ministocin kula da harkokin waje na kasashen guda uku mambobin kungiyar ias musamman taron sun kira shi ne domin tattaunawa su yi shawarwari a tsakanin su akan yadda za a tsara kawancen nan na ios confederation da zai ta du sahel kamar da ake bayyanawa da turanci kamar yadda watakila kuka riga kuka sani a ranar shekaran jiya ne ministan ma'adanai komisar colonel barshi usman ya kammala ziyarar aiki ta makonni biyu a cikin jihar ta agades kimanin kilomita dubu uku ne ya yi cikin rairai da duwatsu domin ziyartar kamfanoni da wuraren haƙan ma'adanai a cikin jihar ta agadez shugaban group sos alhaji a salih ibrahim ari wanda aka sani da sunan salih boss ya yi farin ciki matuƙa dangane da wannan ziyara ta minista a barshi usman sannan ya ce ba shakka za ta yi tasiri kwarai da gaske wajen inganta magana haka ma'adanai a cikin jihar ta agades lalle mun yi murna fiye da yadda ake tamma domin sun zo sun kawo mana ziyara sun ga irin yanayin yadda ake aiki sun gaya mana irin kokarin da ya kamata mu masu wannan aiki mu kawo makasa domin ana aikin ga Eh, kasa bata ta samun eh, hakukuwanta kamar yadda ake so don kuwa ziyarar da suka kawo ziyara ce ta ga gyaran tahiya wadda za a dauka nan gaba domin duk wanda yake wannan aiki ana bukata ya ba da hakin kasa don ita ce ziyarar su kuma da eh, renforcement kin sekirite na sit-sit na zinariya bisa wannan muna ma gwamnati godiya mu kuma mun dauki alkawali tare da su da saduwar da muka yi da su za mu kawo hadin kai yadda ta tahiya wannan za ta cimma gurinta domin zance ne na ƙasa zance ne na 'yan ƙasa yau sai kowa ya kawo tallafin shi don mu hudda kasanmu daga cikin yanayin da take ciki don duka masu aikin zinariya sun yarda za su ba da haɗin kai tare da gwamnati mai ci yanzu tare da duka abin da dokokin kasanmu suka yarda da shi insha Allah. dangane da bayanai da rahotannin da muke kawo muku albarkacin sallar mata ta ranar goma sha uku ga watan mayu a wannan karo za mu zo muku da wannan rahoto da abokan aikinmu na jihar da magaram suka shirya muna akan wata abokiyar aikinmu faji bukar da ta shahara wajen aiki da kamera a can gidan rediyo da talbijin na jihar da magaram. Fashi tana ɗaya daga cikin mata da ke aikin kyamara a cikin jihar da magaran. Bayan ta kwashe fiye da shekaru ashirin tana gudanar da wasan kwaikwayo a cikin wato ƙungiyar wasan kwaikwayo ta Trup Theatral ORTN ta nan da magaram. Jama'a da dama na kiranta da sunan Laraba a cikin filim kin kara da kiyashi. Sannan wasu ko na kiranta da Nafisa a cikin filim kin nan da aka yi Si Le Cavalier. A shekara ta 2006 ta ajiye wancan aiki nata na jaruma a cikin wasan kwaikwayo inda ta koma aikin kamara saboda wasu dalilai da ta bayyana mana. Kamera abin da ya sa ya burge ni cikin gidan matan arme namiji bai ya shiga amma mace sai ta shiga mata yan uwana sai su ce in zo musu filmi nake zauwa nake yi nake zauwa nake yi har abu ya ci gaba har na zo gidan radiyo kin jihar da magaran Allah ya taimake ni nake yi albarkacin wannan aiki nata allah ya sa ta samu karramawa inda ta samu takardar yabo daga magabatan jiha na wancan lokacin da kuma tsohon darakta na ƙasa na kamfanin wato ortn na wancan lokacin da ya yaba ma wato ƙungiyar wasan kwaikwayo wanda tana ɗaya daga ciki a kamera a sallan mata ya bani taimakon yaji ban san ba maza a bani shef kasim aka bashi ya bani to ni dai ne abin da na samu lokacin shafkinmu mu ya aiko mu takarda ta kamar ya ji dadi wannan aikin da muke yi to ni dai su ne dai takarda dai yanzu ko mu takarda ta kamar ya ji dadi wannan aikin da muke yi a fuskan kamera a da magaran ba inda ban gani ba namiji abin da yake mace yana yi muna kwatanta dai amma baya kaiwa irin na maza ita dai wannan mata mai shekaru fiye da hamsin bayan wannan aiki nata na kamara hajiya na saye da saidawa na kayayyaki na hannu irin su tafi kwanoni da dai sauransu don samun abin da za ta kore ma bakin ta kuda sai da kaya kaya kuma kaya na hannu wani bi a kama mu gida mu wani bi a kai mu can mu kuma mu dora mu saida mu samu dan abin da za mu kashe a sama mu mu dora mu saida mu samu dan abin da za mu kashe a sama kahin wata ya mutu ita dai fashi bukar an haife ta ne a shargunna kusa da arnadi cikin wato departamentin guri ya zuba karkare shirin da wannan rahoto kammalallen rahoto dangane da ayyukan da sojojin mazajen daga ke yi daga wannan wuri zuwa wancan a yakin da suke yi da ta'addanci don samar da zama lafiya da kwanciyar hankali mai dorewa. To game da sakamako na baya-bayan nan daga ranar goma sha biyu zuwa ranar goma sha biyar ga watan Mayu nan da muke ciki Musoma da jihar Talabiri inda rundunar Armahau ke gudanar da ayyukanta. A farkon mako sojojin da ke gudanar da ayyukan nasu ba dare ba rana a wannan yankin sun yi nasarar kama wasu 'yan bindiga guda uku cikin yankin Ayoro. su dai waɗannan mutane jama'a farar hula da dama na yankin da suka gallaza ma sun tabbatar da hakikan su ne suke tada zamna tsaye a yankin inda ake zargin su da kai hare-hare da dama da sace-sacen dabbobi haka zalika da gallaza ma jama'a talakawa a yankin yammacin ƙasar nan bugu da ƙari sojojin sun kama wani ɗan bindiga har ila yau sakamakon hattara da taka tsantsan ɗin da wasu jami'an duwana suka gudana a yankin na ayoru yana ɗauke da karan dinamit guda shida da wayoyi ɗari da ashirin da ake haɗa bama bamai da su dukkan waɗannan kayayyakin dai za a kai su ne a ƙasar mali kuma an ɓoye su ne cikin buhuhuwan shinkafa dangane da rundunar niyya da ke gudanar da ayyukan ta a ƙetaren gulbin isa daga yamma kuma ayyuka masu ɗimbin yawa ne sojojin na mazajen daga suka gudanar a wannan yankin ta haka ne a samira jami'an tsaron suka yi nasarar kama wasu 'yan bindiga guda goma uku daga cikinsu sun shahara ne wajen yi ma kayayyakin da ake kai ma 'yan ta'adda rakiya kamar kayayyakin abinci da magunguna daga bisani kuma yankin ya ware wasu sojojin da ke sentiri har ila yau sun yi nasarar gano wata mabuya ta mai kimanin litir 235 na essence wanda ake da niyyar kai ma 'yan ta'adda shi gano wannan mabuya dai ta biyo bayan kama wasu mutum biyu da aka yi bisa moto a garin na yaware suna dauke da litir 41 na essence da aka boye a cikin wasu ledodi haka zalika a karshen makon da ya gabata wasu sojojin har ila yau da ke girki a tammu sun kama wasu motoci hais guda uku dauke da kayayyaki masu dimbin yawa da ake jin za su kai ma 'yan ta'adda ne a cikin jihar doso inda rundunar damisa ke gudanar da ayyukanta a ranar litinin da safe wani dan bindiga da ke kokarin kutsawa cikin wani shimge da jami'an tsaro suka yi a dogon duci to jami'an tsaron sun yi nasarar kama shi sannan kuma an miƙa shi ga hukumomi domin gudanar da bincike a kan shi wan safe ke ranar talata kenan har ila yau jami'an tsaron sun yi nasarar kama wasu masu fatocin miyagun kwayoyi su biyu an kama su ne suna bisa moto a sakawa kusan gaya suna ɗauke da karton ashirin na miyagun kwayoyin nan sokomol a cikin jihar tawa inda rundunar shara ke gudanar da ayyukanta biyo bayan wani hari da aka kai ma wani mutum mazaunin garin talamsas da wani makami na gargajiya to jami'an tsaron da ke yankin sai nasara kama wasu mutum biyu da ake zargi da hannu a cikin wannan harin sannan kuma an miƙa su ga rundunar jandarmeri domin tuhumar su a cikin jihar maradi inda rundunar farauta bishiya ke gudanar da ayyukanta a farkon mako sojojin da ke aiki a yankin sun kama wasu 'yan bindiga su biyu waɗanda suka zo domin a yi musu magani a galmi biyo bayan raunukan da suka samu sannan wani ɗan bindigan na uku har ila yau shi ma an kama shi a gulgusau dabra da haka kuma a kokarin da sojojin ke yi na kama ma jama'a farar hula dangane da ayyukan da suke yi da sojojin sun taimaka wajen sare duk wasu itace da ke dabra da hanya mai tashi daga babban rafi zuwa rurruka a ranar goma sha biyu ga watan mayu a cikin jihar da magaram yankin tsaro na uku binciken da sojoji ke yi a kan fasinja da kuma kayayyaki dare da rana ya ba su damar gano wasu na'urori guda biyu na sadarwa masu amfani da hikimar satelit an kama waɗannan na'urorin ne shiga garin zandar da waɗansu karton biyu na makaroni da taliya haka zalika da buhuhuwa goma sha tara na shinkafa 'yan kilo hamsin hamsin kowanne dukkan waɗannan kayayyakin dai babu ɗaya wanda yake da wata takarda a cikin jihar difa inda rundunar haɗin gwiwa ke gudanar da ayyukanta a ranar goma sha hudu ga watan mayu da marece wasu sojojin da ke sentiri a kewayen difa sun kama wasu kayayyaki na abinci da sauran kayayyaki da za a kai ma 'yan kungiyar boko haram a cikin yankin yamai inda rundunar 'yancin ƙasa ke gudanar da ayyukanta kuma biyo bayan korafe-korafe da dama da mutane ke yi na cewa an yi musu sata ko wasu warce-warce a cikin taksi a nan cikin birnin yamai da wasu sojojin da suka shahara wajen gudanar da irin wannan samame sun yi ƙoƙarin gano wani gungu-gungu guda uku na miyagun mutanen da ke aiwatar da waɗannan ayyuka sannan kuma an kama taksi uku da suke amfani da su domin gudanar da ayyukan na asha su dai wannan mutane kimanin su uku ne ke yawo a cikin taksi ɗaya a cikin birnin na yamai domin neman mutanen da za su jaulata kamar alal misali mutanen da suka lura suna da wata waya ta salula ko kuma wata jika da suke jin ana iya samun alheri a cikin ta dangane da wannan al'amari dai jami'an tsaron na sake jaddada yin kira ga jama'a masu amfani da motocin haya da taksi taksi su yi hattara da taka tsantsan idan za su shiga mota game da kokarin da sojojin Nijar game da sojojin kasar Burkina Faso ke yi na rako kayyakin masarufi daga kaya zowa dore har zuwa nan birnin Yamai to mu sanar da ku cewa wannan aikin na ci gaba yadda ya kamata inda musamman sojojin ke rako kayyakin don daga kasar Burkina Faso su shigo Nijar domin amfanin wani yanki na arewacin Mali da kuma kasar ta Nijar ba idan kokarin da sojojin yakin ƙasa ke yi domin samar da tsaro haka zalika su ma sojojin yakin sama na taka muhimmiyar rawa ta haka ne Nijar ta samar da jirgi wanda yake shawagi domin yin larwai akan abubuwan da ke zuwa suna zauwa sannan kuma ita ƙasar Burkina Faso ita take ɗaukan nauyin buɗe wuta tare da ɗaukar waɗanda suka samu raunuka domin agazawa da su a cikin jirgi to domin rakko waɗannan kayayyaki a yankunan da musamman abokan gaba suka ɗana bamabamai mai rundunar jini militar ce ke shiga gaba inda suke larwai suke bincike domin gano duk wata bom ko wani abu mai fashewa da aka ɗana akan hanya ko raɓinta ta haka ne suka gano kimanin bom guda hamsin da abokan gaban suka ɗana a wurare daban-daban bisa hanyar da motocin ke biyowa sannan wasu daga cikin waɗannan bama-baman sun tashi inda suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama farar hula da kuma sojoji tare da yin banna a wurare daban-daban to bayan haɗarin da ke akwai na ta'addanci har ila yau akwai waɗansu haɗurran masu nasaba da abin da ya shafi aksidan ko kuma gobara da ake samu daga wannan wuri zuwa wancan tunan dai gwamnatin ta tabbatar da cewa ta ɗau ƙwararren matakai inda musamman aka giggirke sojojin 'yan kwana-kwana safar fomfiye ɗauke da kayayyakin aikinsu alal misali mota ta kashe gobara da mota ɗaukar marasa lafiya haka zalika da gri wadda ake janye motoci daga bakin hanya domin su kai ɗauki idan alal misali an samu gobara ko kuma wata mota ta faɗi a janye ta daga hanya domin samar da wurin wucewa saboda haka ya ku 'yan ƙasa jami'an tsaron na jaddada yin kira gare ku ko ba su haɗin kai da goyon baya. Thomas Kalam sauraron mu a nan muka zo ƙarshen shirin namu na maraicen yau.